أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين mu na gaba فاراد fara da basi شوى منيني annabta cewa شيني مي saƙo ne daga Ubangiji zuwa ga bayinsa. Wato, Ubangiji yana so ya shirya da bayi a shar'ance, sai aiko musu da annabi a matsayin ɗan saƙo domin ya shiryar da su abin da ya kamata gare su, abin da yake wajibi a kansu, abin da aka haramta musu, tsarin rayuwarsu ta tattalin arziki da zaman tare. da zaman iyali da kasuwanci da aure da kare ƙasa da aminci da sauran abubuwan da suka shafi tsarin rayuwar ɗan adam wannan shine jikadanci wato jikadanci neman kammala ɗan adam ne a shar'ance kamar yadda ubangiji ya kammala shi a halicce a halitta ubangiji ya kammala ɗan adam ya sanya mishi a tsari na rayuwa na halitta wanda wannan aikace ki a cikin samuwarsa da baya buƙatar wani abu bayan wannan amma abin da yake buƙatar wani abu shine mai shiryawa tunda hankalin da aka yi wa ɗan adam halittar da aka yi masa ba za ta cimma ba ta kai ga cimma burin samar da tsarin rayuwa ba to shi akan kansa a tunaninsa ba zai iya tsara kansa dukkan abin da yake bukata ba na rayuwa to don haka ne sai ya zama dole tilasti ne na hankali a samu wata hanya da za a shirya da shi kuma wannan hanyar ba za ta yi ba sai ta hanyar wani mutum wanda zai fahimta domin da ubangiji bisa tsarin suna yana son tsari ne wanda yake na sababi da kuma a tsakiya sai za bayansa ya sanya tsaka tsaki tsakaninsa da sauran bayi ya zaɓe su ya ɗaukaka su da sifofi maɗaukaka da halaye nagari wanda babu wani mutum wanda yake da irinsu sai su kasance dole su ne madogara ta ɗan adam idan yana son ya samu tsira da rabauta a wajen ubangiji da farko muna cewa ɗan adam yana buƙatar dokoki tunda mun ce daman annabci ɓangare ne na kula da dokokin ɗan adam da yadda za a tsara masa rayuwarsa dan adam fa yana buƙatar dokoki wanda za su kammala shi duk inda mutum yake yana buƙatar tsarin rayuwa domin samun rabotarsa ta duniya da lahira hatta da wayanda ba su yi imani da samuwar ubangiji ba wayanda sha'anin lahira bai dame su ba za mu ga suna matuƙar buƙatar tsarin rayuwa na wannan duniya wanda zai kai su zuwa ga gaci wanda zai kai su zuwa ga zuwa ga rabota ashe kenan wannan abu ne na fitura tunani abu ne na fitura halitta dan adam ya bukaci me ya bukaci tsari da wanda zai tsara masa rayuwarsa to wannan matakin farko kenan mataki na biyu zamu ga akwai sharuɗa na shi mai sanya tsari inda a ce an ban mu da mu tsara kanmu kamar yadda muka faɗar a gabatarwa cewa mu ba mu san hakikanin abin da yake shine maslaha ba gare mu wato maslaha da yawa mun jahilce ta idan ba mahallicin mu ba gaskiya ba wanda zai isa sanin maslaha misali inda an ce dan adam ya tsara dokoki ba mamaki ya zamanto ya eh, kamar misali a ce dokokin gado sai shirya cewa namiji da mace ko dai sanya musu su ɗau kashi daidai ko kuma ya hana mace ko kuma ya hana namiji misali na mun samu yawanci tarihin dan adam yana hana mace ne saboda bambanci da yake nuna da san kansa a matsayinsa na namiji inda za a ce misali dokokin azumi ba mamaki ma ɗan adam ba zai iya gano yanda zai tsara kansa wannan dokoki na azumi ba ta yadda zai tsara kansa cewa zai azumi na wata wajibi a duk shekara bai san wannan maslaha ne ga jikinsa ba da rayuwarsa da lafiyarsa a lokaci guda kuma wani matsayi ne ta janibin ma'anawiya wato janibin ruhinsa da ɗaukakar sagun ubangijinsa amma ɗan adam ya jahilci wannan abubuwa saboda haka za mu samu ɗan adam da yawa waɗannan abubuwa da ya jahilta ba zai iya gano su ba kamar dai ka samu mutumin da bai san mota ba ya ga mota an yi ta da za a ce mishi na za a zuba ruwa domin wannan motar ta yi tafiya ba maki ya zaɓo nuri daban ba maki ya ga tankin mai sai ya cika shi da ruwa ko ya siyo bakin mai zuba masu misali ko ya siyo kalantsar. da makamancin wannan saboda mai bai san maslahan mota ba bai san abin da ya dace a mata ba wanda ya san wannan dokoki shine wanda ya mota to haka nan dan adam wanda ya san yanda za a tafi da shi wanda ya san yanda zai samu rabota ta duniya da lahira to shine fa wanda ya yi shi dan haka muka ce a doka a doka ta farko shi kansa mai sa doka dole ya kasance ya san doka ya san abin da jikinsa yake bukata ya san abin da ruhinsa yake bukata idan mutum ya san wa'annan to shi ne zai iya sanya wa kansu doka amma da bai sani ba ubangijin da ya yi shi shine ya san wannan to shi ne zai sanya masa doka hankalinsa duk da yana riskan maslaha amma yawancin maslahar da yake rinjayarwa shine maslaha ta kashin kansa ba ta al'umma ba don haka akwai buƙatar mai yin doka wanda yake maslaha ta gaba ɗaya wanda ta haɗa ta ɗaiɗaikun mutane da ta al'umma gaba ɗaya zai kiyaye to don haka sharɗi ne na mai sa doka ya san abin da yake sanya wa doka kuma cin da ba wanda ya san jiki da rai fiye da Allah shine ya fi cancanta ya sanya wannan dokoki na biyu za mu ga shine rashin amfanar mai sanya doka da doka misali dokokin da suke wannan duniya dokokin da suke kan samamu babu wata maslaha da wani amfani ga ubangiji a ciki ubangiji ba yana amfana ba ne daga waɗannan dokoki da yake sanya mana abin da yake so kawai mun ci tsoron sa mai aiki da shi don haka shine sanya shine kasance ya cancanci ya sanya doka don haka idan Allah ya sanya doka to babu wani maslaha tashi akan kanta maslahan ma tana koma zuwa ga bayi ne misali ubangiji ya zaɓi manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ya kasance annabi na ƙarshe manzo wanda zai kawo na sako na ƙarshe wannan amfanin ni'ima ne gare mu idan mun bi shi mu za mu rabota idan mun karkace masa to mu ne za mu halaka bin su shine ni'imar mu ta duniya da lahira yayi ku annaba kafin shi annabi Isa alaihi salam annabi Musa alaihi salam annabi Ibrahim alaihi salam annabi Nuhu Adam da sauransu dukkaninsu maslaha ne ga ɗan adam kuma kowanne annabi bayan ya wuce sai Allah ya sanya mishi wasi wanda zai gaje shi wanda mutane yawanci ba kasafai sukan bi shi ba sukan zaɓi son rai annabi Musa da Isa sun bar wasiyansu ba bi ba manzon Allah ya bar wasiyan shi ba bi ba yayi wasiya da bayansa akwai wa'inda za su zo goma sha biyu na farkon su shine Saidi Ali Hassan Hussein da makamancin wannan to amma al'umma tun da bata bi su ba ita ta ji wa kanta duk wannan rikici da sabani da ya mutsi na tunani da musulmi suka fada ciki duk ya samu sakamakon kauce wasiyar manzon Allah ta bin sai na albayinsa wanda shine ya san ilimi shine ya san makoma al'umma shine ya san abin da ake bukata shine ya san addini shi ya san maslaha wanda duk wani sahabi ma zuwa gare shi yake koma to amma tunda al'umma ta zabi ba bata zabe shi ba ta zabo wasu tabi daban ta Allah kuma baya tilasta mutane suna da zabi akan abin da suka zaba in ya soye musu hisabi kan abin da suka zaba a duniya kuma su dandani bala'i da kuɗa azaba na sakamakon sabar da suka yi to wannan shine jiyo shine ya rage wa mutane kuma su suka jiyo kansu so da haka duk a cikin wannan babu wani amfani Allah dai sanya manzo ya zama annabin karshe sanya wasiyin na eh, Ali a cikin wannan duk babu wani amfani da Allah yake da shi babu wani abu da amfaninsa ke kuma gaba da amfanin na bayi ne so da haka Rashin amfana daga doka yana daga cikin shaɗu mai sanya doka. Za mu ga a Majalisosi da sauran ƙasashe masu sanya doka sukan kula doka ta zo ba cutar da su ba. In dai ba an ci sa'a masu hankula sun sa hankula ba, sun sanya doka ba tare la'akari da me za ta cutar da masu sanya dokar ba ko kuwa ba sanya su ba kamar misali a ce an tilasta su ko kuma akwai wani mai duba kan al'amarinsu da makamancin wannan. za mu ga shugabannin ƙasa ne a ƙasashe abin da suke kenan za mu ga suna sanya dokoki dokokin nan kuma zuwa ga maslahar su ne ba wani abu ba kaɗan ne za su kiyaye maslahar wani daga cikin al'umma kuma shi ma ko da an rubuta maslahar al'umma na ciki za mu ga ba kasafi ake kiyaye sa ba za mu ga ana saba mata ana take ta yadda aka ga dama sau da shi mai sanya doka din yana da wata maslaha <clears throat> sabanin wannan maslaha al'umma to tunda mun ce dole mu sanya dokoki zuma bai amfana da dokokinsa ba Allah subhanahu wata'ala wanda baya buƙatar komai wajen kowa kuma kowa wajen shi yake buƙata shine yafi kowa cancanta ya sanya dan adam dokoki yadda zai rayu a wannan duniya kuma kamar yadda shine yafi kowa sanin dan adam da haka shine kowa sanin hanyar kuma da dan adam zai bi domin ya rabauta a wannan duniya da lahira wannan mutum da ya jahilci hatta kansa abubuwa da yawa wanda suka shafe shi sun buya gare shi a yaushe ne za a ce wannan mutum shi zai iya sanya kansa doka alhali bai san kansa ba don haka ubangiji da yake masani ga komai ko baya bukatar komai hasali ma kowa yana bukata wajen shi ne kuma ya san komai shine fi cancanta ya sanya wa al'umma haka wani abin da yake sanya mana wajabcin samuwar wahayi zo daga Allah ta hannun annaba su zo daga Allah da wahayi daga Ubangiji shine bukatar sani sani yana daga cikin kamala ta ɗan adam kuma da wannan sani ne ake samun kamala kuma da yawa ɗan adam kamar yadda ya gabata ya jahilci mafi yawan abubuwan da suka shafi kansa balantana kuma ya san wane ne ubangijinsa sadaka sai zamanto kenan da buƙatar ilimi ya zo masa daga ubangijinsa domin a yi masa bayanin ubangijinsa da rayuwarsa da abin da yake maslaha da abin da yake ba maslaha ba na rayuwarsa za mu ga sakamakon jahilcin ɗan adam ya ɗauki abin bauta ba Allah ba ya ɗauki hatta da gunki mutum ne fa zai sassaka abu da hannunsa saboda ƙarancin hankalinsa bayan ya sassaka wannan abu da hannunsa sannan kuma yi zai bauta masa shi sama ake ba da misali da wutar wanda ya ubangijinsa na alkaki yunwa ta yunwa gashi karancin abinci aka dan yi fari zai ce a gijin dan gutsura hannun nan sai dan gutsura sai ya ci sai cinye ɗayan ya cinye ɗayan har ya zo ya cinye kafafun har ya zo yana kuka gaban ubangijin nasu da Allah zan dan cinye kan ya cinye kan ta zo da haka <laughs> wannan ba karamin wata ba ce ya yi ubangijinsa ya cinye ko da ko ya ce wannan alami ne na ubangijinsa yake bauta ubangijinsa ne na ƙasa wannan bai warware komai ba wani irin ubangiji na wannan mai rauni da har zai zamanto an yi shi kuma a cinye shi ko kuma ya zamanto za a iya rusa shi baya magana baya ji baya idrakin komai gashi nan a sandare so da haka dan adam ya kai matukar jahilci muna gani yadda dan adam ya kai matukar jahilci a kasashen indiya da gabas mai nisa da kuma kasashen abin nan hatta da kasashen yankunanmu na Afirka za mu ga yadda ɗan adam ya kai matuƙar nisa ya riki tsafi da gunki da wasu ‘yan katakwaye da wasu gashi har da gashin ungulu da sauransu abin girmamawa da abin da yake jin tsoro abin da yake ɗaukakawa wannan dai ya taso ne sakamakon jahilcin ɗan adam ko ya riƙe su ‘yan duwatsu ko ya samu ɗan kuturi ya yi shi dan mutum mutumi kuma sai zo yana girma shi kuma har yana jin tsoron sa yana imani da sharrin sai shedanu suka ga hanya ta yi da za su taimaka ɗan adam ya lalace sai suka taimaka musu wannan kwatattirin da ake gani da wannan tsafaci-tsafaci da ake yi da wannan gulmaci abin nan da sauransu dukkaninsu shaidanu ne suke shiga suna taimaka musu kamar yadda shari'a ta nuna mana cewa shaidanu suna bayan duk bata wato suna goyon bayan duk masu shiga bata su da haka dan adam yana buƙatar ilimi yana buƙatar san waye shi waye ubangijinsa da wannan ne zai samu kamala shi yasa dan adam yake zama mafi ɗaukakar mafi tsarkin halitta idan ya tsarkaka yake kuma zama mafi kaskancin kaskantacce idan ya munana sai fi komai kaskanci saboda lalacewa da tabiwarsa muna ganin ɗan adam saboda duk da yana da'awar ci gaba na ilimi a yau amma ya kasa idrakin abin da zai zamanto ya arzuta shi duniya da lahira kullum rikici ake kan tattalin arziki kullum rikici ake fatara da talauci sun yi mutane wa ga arziki a shimfiɗa a ƙas ga arziki ya yi wa duniya yawa amma ɗan adam yana cikin bala'i da wahala sakamakon mai sakamakon ɗan adam da yake da son rai da san zuciya da kuma jahilci da ya masa yawa so da ka za mu ga ɗan adam sannan ɗan adam a yau ya san duk da yana da'awar ilimi har ila yau amma za mu ga yana shan abubuwan maye yana ganin su ba komai ba wanda suke sa shi raunin hankali suke gusan mishi da hankali ta yadda zai iya dukkan wani mummunan abu a wannan yanayi yana amfani da kayan maye da shaye-shaye kamar wiwi da koken yana kuma cin naman da yake mai cutarwa wasu ba su da ma abinci sai naman maciji da sauran dabbobi masuke ba su farata da fika wanda a ruhinsu suna cutar da su kamar yadda a jikinsu ma suna cutar da su haɗa da alade wanda aka tabbatar da mai cinsa baya kishin matarsa da duk irin wannan za mu ga gasu nan sannan ɗan adam ya tsaye da abin nan tattalin arzikinsa akan riba a yau yana cutar da dukiyoyin al'umma a kenan da buƙatar ɗan adam ya san hakikanin sani wanda zai sanya shi ya bi ta farkin shiriya wanda yake rabotarsa ne a wannan duniya da kuma gidan lahira idan idan ɗan adam a abubuwan da yake ya san su ma na tattalin arziki da abubuwan da ya kamata ya kiyaye na kyawun halayensa wa'inda za su ba shi rabotar duniya ya zamantu ya jahilce su wanda yake yana rayuwa cikin su ko yaushe ina ga auban da suke asasi na wayancin ilimi wanda ɗan adam da yawa ya nesa da su bai san su ba so da haka shikenan ɗan adam yana buƙatar sani to sanin nan kuma ba zai yi ba sai daga wanda yake ya sani ɗin wanda sanin shi ba shi da iyaka shi kan kansa shi ne sani wannan kuma shi ne ubangiji subhanahu wata'ala za mu ga yadda imam al-kazim musa al-kazim dan ja'far sadiq alaihi wassalam yake cewa imamina bakwai daga wasiyyan manzon Allah yana cewa da ɗaya daga cikin ɗalibansa da ake cewa hisham sahabbansa makusanta da ake cewa da shi hisham yana cewa ya hisham Allah bai aiko annabawansa da manzanninsa ba zuwa ga bayinsa sai domin su san Allah wato ɗaya daga cikin dalilin da yasa dole ne a aiko annabawa shine mai sanin Allah idan ba a aiko su ba bayan za a yi musan Allah wato sanin mu ga Allah ya dogara da mai ya dogara da su wa'annan aiko annabawa ya dogara da su annabawa idan Allah aiko su yi musan shi ya ce ya hisham Allah bai aiko annabawansu da manzanninsa zuwa ga bayansa ba sai dai su san Allah wanda ya fi kowannensu amsa wannan kira da kusanta wannan kira shi ya fi kowa sanin Allah za mu ga kullum wasu mutane suna ta'amali da littafin Allah da faɗin manzansa da zantuttuka na hikima na wasiyan manzansa wanda suka fi kowa sanin wannan suka fi kowa kusanta da su to su suka fi kowa sanin Allah sannan kuma waɗanda suka fi kowa sanin al'amarin Ubangiji, to su ne suka fi kowa kamala hankali, duk wanda ya fi kowa sanin al'amarin Ubangiji shi ya fi kowa mai kamala hankali. Wato idan muka zo za mu ga idan ka amsa kiran ka zama ya zamanto ɓangare ne na rayuwa ka shi kiran, ko da yaushe kana tare da abin da Allah da manzo suka ce, wannan ko ba yiwuwa sai ta zuwa makaranta sai ta zuwa ilimi sai ta dagewa da ɗaukar shekaru kana faman wajen sanin wannan lamura da dagewa da juriya da fahimta da kusantar menene Allah subhanahu ta'ala ya aiko manzanni da shi to sai ka samu sani idan ka fi kowa sanin abin da ake cewa to sai hankalin ka ya kammala sai ka fi kowa kamalar hankali sannan ya ce wanda ko suka fi kowa kamalar hankali su ne suka fi ɗaukaka duniya da lahira masu ɗaukaka kamala hankali masu daraja tunani su suka fi kowa ɗaukaka duniya da lahira wannan shine abin da imam al yake gayawa a ɗaya daga cikin sahabbansa hisham imamun rida ɗansa yana bayani shi ma game da wajabcin aiko manzanni yana cewa yana cewa ba makawa a samu manzo tsakanin Allah da bayinsa wanda yake annabi ne ma'asumi da zai ringa nuna musu umarnin Allah da haninsa yana tarbiyyantar da su da tarbiyyar Allah yana nuna musu abin da yake shi ne amfaninsu yana kare su daga abin da yake cutar da su wannan ba makawa mu duba muga kalmar ba makawa domin me domin a cikin halittarsu domin babu wani abu da suke sanin Allah da shi ko suke san abin da suke sa su a kan kansu dole sai da aiko annaba za su yi sanin hakikanin sirrin umarnin Ubangiji da shari'arsa da abin da ya ɗora a kansu to wannan a bayani kenan kan wajabcin aiko annabawa amma yaya za mu gane cewa idan wani ya zo ya ce shi annabi ne annabi ne to wannan yana iya tabbata ta hanyoyi daban-daban duk wanda ya zo ya ce shi annabi ne to dole ne zamanto yana da abubuwan da za a gane shi da su domin idan da zai zo ya ce shi annabi ne a yadda da shi da ka da kowa ya ce shi ma annabi ne shi kenan sai wannan ya ce shi annabi ne a bi shi sai wancan ya ce shi annabi ne a bi shi sai wannan ya ce amma alhamdulillah sai Allah ya sanya dokoki da sharuɗa kuma hankali ya idrakin dokoki da sharuɗa waɗanda za su iya nuna mana cewa wannan annabi ne ko ba annabi ba ne na farko akwai mu'jiza wanda magana kan mujiza yana da yawa sosai mujiza shine abin da ya saba ma al'ada halitta da ake cewa wanda yake ya saba da al'ada kuma ya haɗu da da'awar annabta wato ne zo ce shi annabi ne ya ce shi annabi ne kuma ya yi da'awar wannan annabta sannan ya zo da abin da yake ya saba ma hankali domin mai. domin tabbatar da cewa shi annabi ne daga Allah ne tunda Allah yana da kudura yayi komai Allah yana da iko yayi komai to matuƙar daga Allah yake Allah zai ba shi ikon yin komai mu'jiza wani abu ne da annaba suke da kudurar da Allah ya ba su wasu sun dauka Allah ne yake yi kai tsaye sai Allah ya yi wannan sai Allah ya yi wannan na'am wannan haka ne da wata ma'ana amma Allah yana yi amma da wasuɗar annabi ne annabin yake ba iko yi kama nan Musa da yake mai da sandarsa maciji yake fito da hannunsa daga rigarsa ya zama fari fat da sauran abubuwa wanda suke nuna ɗabi'ar a mu'ujiza. kama annabi Isa da yake tayar da matattu kuma su ci gaba da rayuwa su yi shekaru masu yawa su ci gaba da mu'amala da mutane kamar sauran mutane da warkar da duk wata cuta komai wahalarta to wannan abin nan ne annabci ne alama ce ta annabta saboda me aiki ne da ya saba ma al'ada da kuma ya haɗu da da'awar annabta kamar manzon rahama da ya tada matattu ya tura kuma wasu sai imam ali ya tayo wasu matattu ya warkar da mutane waraka da cututtuka daban-daban kamar makanta da abubuwa daban-daban wanda yake su ma na dukkan mu'jizozin da annaba suka zo da shi da shi ma aka bashi sama da wannan da Qur'ani wanda yake mu'jiza babba ta samu dawwamiya to duka wannan sunan shi mu'jiza saboda ya hadu da da'awar annabta mutum ya ce shi annabi ne kuma ya aikata to wannan yana cewa mai lallai shi annabi ne da gaske domin da ba annabi bane da Allah ya kareta shi da Allah bai bashi goyon baya shi yasa har duk tsafin matsafi bai sai da awa annabta ba yana yin da awan annabta hatta da wannan shaytanun da suke taimaka masa ya tsafi za a kore su za a ɗaure su ba abin da zai yi To wannan kenan kuma an samu a tarihi mutane da suka yi da awa annabta ba su sha ba na karshen shi shine Ahmad Gulam wanda yake kadiyani da ya awan annabta muna ganin shi ma bai je ko ina ba asirin saitun da wayanda suke da annabta ma suka haukace mutum da da'awar shi annabi ne sai ya haukace sai aka shi gidan mahaukata a kulle shi ta ihu da irin wannan za mu ga a alama ce ta cewa lallai wanda ya da'awa annabta kuma ya zauna lafiya ya zo da dokoki ya zo da hujjoji ya zo da a mu'jizozi bisa yadda mutane suka nema to lallai annabi ne hanya ta biyu da za mu iya gane cewa annabi ne wanda ya zo mana ya da'awa annabta shine idan wani annabi da ke gabaninsa wato kafin zuwan sai ya bayanin cewa zai zo kamar yadda annabi isa ya da'awar cewa manzo zai zo kuma wannan ya tabbata ya zo bayansa ko manzan rahama ya tabbatar da shi ne wanda annabi isa ya yi wasiyar zuwansa shi sa ma a tarihi za mu ga munazarar shi da kiristoci daban-daban a wancan lokaci sai da ya tabbatar masa da shi ne annabi isa ya wasu zuwansa shi ne wanda yake ya zo aka yana hawa raƙumi kuma ya tabbatar da gaskiya akan doki wato ta hanyar yaƙi da takobi wanda yake hujjoji suna bakinsa hujjoji masu haske duk shi ne wanda ya wannan babu wani wanda ya wannan bayan annabi isa sai manzon rahama ne zo cikin jama'a da take hawa raƙumi kuma yi amfani da yaƙi da dawakai wajen kare kansa daga masu kawo masa hari domin yaɗa wannan addini mai daraja musulunci ya yaɗu da hujja ne ba da takobi ba na'am za mu iya cewa ya samu kariya da takobi domin ya yaɗu wannan wani abu ne da amma musulunci ya yaɗu ne da hujja yaƙoƙin da manzon Allah ya duk yayi ne domin ya kare kansa ko kuma al'umma ta ci amana zai je domin ya domin ya lalatar da ita saboda idan ta yi wata ma za ta sake wannan kuma yana nufin kenan rushewar ƙimar yarjejeniya da alkawura a duniya tunda za mu yarjejeniya da ku ku saɓa ku kashe mutanen mu ha kawai ko mu kyale ku to gobe ma an muka yi da wani zai gobe ji ma an muka yi da wani zai to irin wannan abubuwan domin ladatar da al'umma ta kasance tana da hali na gari duk sun jawo yaƙoƙi wanda yake duk cikarsu da aka yi ba a kashe mutum dubu ɗaya da ɗari hudu ba a dukkan yaƙoƙin nan da aka yi tamanin da wani abu su da aka. a cikin dalilan da muke iya kafa hujja da su domin nuna wajabcin aiko annabi ko kuma gane annabi afwan gane annabi shine akwai tattara abubuwan da za su taimaka wajen tabbatar da annabcinsa misali a duba ya shi kansa kamalarsa take idan ya fi kowane mutum kamala a duniya to ɗaya daga cikin alamomi ne da suke nuna annabcinsa wato bayan ya yi da'awar annabta yana da mujizoji mujiza yana da ilimi gaba ɗaya da irin wannan to sannan kuma sai mu duba shi kansa kamalarsa da halayensa na biyu sai kuma mu duba kiransa wani zuwa ga wa yake kira idan yana kira zuwa ga kansa ne to ba annabi ba ne mai dari ne amma idan yana kira zuwa ga Allah ne yana kishin ubangijinsa ne to annabi ne sannan hanyoyin da yake amfani da su wajen kira idan hanyoyi ne na tsarki da suka dace da Eh, abin nan da suka dace da hankali to da kuma rahama da tausayi ga al'umma to zai zamanto wannan ma alama ce na annabtarsa sannan yawancin annabawa masu kira masu bin su za mu ga mutane ne rauna na gaskiya a cikin al'umma yawanci masu kiransu shi ma na daga cikin alamar da ake tattarawa domin sanin ah, annabtar annabi ba yi darura ba ne zamanto shi ne amma alamomi ne domin duka annaba sun zo ko mun gani ko mun ga mabiyansu raunanan mutane ne wannan masu bin shi kenan kuma wannan ne kai yi amfani da shi a tambayin da yau abu sufyan lokacin yana sham ya ce a kira wasu mutane daga cikin mutane da suka san wannan mutum a kira su abu sufyan to duk yana daga ciki ta tambaye shi waye yake bin shi daga cikin ku yace raunana kaisar yace masa eh lalle haka ne annabawan da suka zo gaba daya su ma raunanan mutane ne suka bi su inda ake wulakanta cikin al'umma ana zalunta su to so da haka wannan kenan a bayani takaitacce game da wajabcin annabta da kuma alamomin da muke iya gane annabi da shi wassalamu alaikum ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين